yayin da zuwa Disambar bana Najeriya za ta dakatar da shigowa da shinkafa ta teku an samu bullar kamfanonin sarrafa shinkafar da kuma kalubalen da ya rage shine samun sauƙin farashin abinci ga masu awu ba wai kawai samar da masu kuɗi tsakanin manya da matsakaitan manoma ba. Jami'an gwamnati a dukkan matakai na cewa gyara na da wuya sai an daure duk da wasu na daure fiska cewa sun gaji da gafara sa kan alwashin sauƙin rayuwa. Malam Aminu Bello shine kwamishinan kasuwanci na jihar Sokoto. Ba ka iya gina gida lokaci ɗaya sannu sannu ake fara kuma idan idan muka yi la'akari da lokaci mulkin da aka canza shekara goma sha shida ne sun daɗe suna yi kuma kamar yadda masu faɗa suke faɗi za a gan cewa tattalin arziki ya yi ƙasa lokacin da wannan gwamnati ta zo kuma alhamdulillah yanzu ga yana yi sama mutane su kara haƙuri kamar da masu faɗa suka ce baka taɓa jin an ce ga inda rashin haƙurin wane kai shi ba to ina kira ga 'yan Najeriya su gaba da hakuri da gwamnatin Muhammadu Buhari. A nan masanin tattalin arziki kuma tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Dr. obadiya Mai Lafiya ya ce ko da shugaba Buhari na da muradu masu kyau yana buƙatar taimakon Kwararru, ta fuskar tsara tattalin arziki matukar dai ana so a gani a ƙasa. Gaskiya ya kamata ya jawo wadda suna da hikiman sha'anin tattalin arziki domin su taimake shi. A nawa ra'ayin fa gaskiya wanda suke kusa da shi ba su suke son shi ba, kuma ba su suke ba shi shawarar da zai taimake shi kuma ya taimake ƙasan ba. Ya kamata ya jawo mutane masu tsoron Allah ma wanda sun san abin da suke yi don su taimake shi su ba shi shawarar da zai sa ƙasa Sannan nan ta samu cin gaba a yanzu kan maganan gaskiya ana koma baya ne ba gaba ake ba gaba ake zuwa ba wannan bai kamata ba wato kana kamar babu kwararru zagaye da shi na fannin tattalin arziki a babu a maganan gaskiya babu ba wai da kaɗai ba a zauna a samu economic team kowace mako ana monitoring ana duduba economic programs a sabu yadda komai za su tafi yadda ya kamata a maganan gaskiya kan ba mu a cikin wannan sha'ani Shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello ya ce 'yan Najeriya sun samu bunƙasar fitar da hajjar su waje kuma in an inganta layin dogo a tashoshin tudu na teku da ke yankin arewacin Najeriya lamarin zai ƙara yawa. Ana fitar da abubuwa da yawa saboda abin da gwamnati ta fi ba da ƙarfi irin su riɗi irin su jinja citta daga Kaduna wannan tashar tudu yanzu ana fitar da citta. Akwai abubuwa Allah ya albarkaci ƙasar nan da abubuwa da yawa. Yanzu haka abin da ake so shi ne in ka duba za ka ga alƙalin masu nuna cewa fitar da kaya yana yin sama. Idan muka inganta ƙara inganta abubuwan da ke faruwa a Kaduna aka samu jirgin ƙasa za ka ga abubuwan lalle sun yi tasiri za ka ga Najeriya ta fara fitar da kaya suna sayarwa ba wai kawai ta kawo kaya da kanta ba. zahiri dai fasarar bunƙasar arziki ga lissafin 'yan Najeriya musamman ma talakawa a kwanon tuwo ne da miya ko ba nama ko ko hura ko ba suga. Nasura da likaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.